Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh barkamu da warhaka barkamu da sake kasancewa a wannan sabon bidiyon don uwa wannan bidiyon zai muku bayani akan yadda za ka iya mai da hotonka ya koma kamar katun ga dai kai ne nan din amma dai an zana ka kamar kai ne nan zaka kamar kai ne nan ka fito a cikin kuma za ka iya sauya kanka kamanni a cikin wannan application din na tone me yauwa dan uwa idan baka danna wani alamar subscribe ba ka yi mana alamar subscribe ka yi mana like a wannan bidiyon ka yi shaɗin su zuwa ga yan uwa saboda su amfana yauwa dan uwa wannan application din application ne mai amfani sai ka je play store idan za ka yana son ka amfani da shi za ka yi zuwa play store ka je ka yi download ɗinsa ka yi sunan sa idan kuma ba za ka idan kuma idan kuma baka same shi ba a can za ka yi zuwa kasan description na wannan bidiyon sai ka duba gani za ka ga link ɗin application ɗin sai ka taɓa shi zai kai ka zuwa can kai tsaye zuwa play store ɗinka ka je kai ɗin application ɗin yau bari mu shiga cikin wannan application ɗin domin mu nuna muku yadda za ka yi wannan aikin yau shi nan mun shiga cikin application ɗin kamar haka yau ga nan muna jiran ya buɗe yau ga application ɗin ya buɗe sai dai kuma za su tafi da motar talla kaga ga irin amfanin da yadda application din ne yake ga nan sun shigo mana talla ne yadda application din yake ne ga nan wannan ga nan iya hoton ne amma da ga nan duk yanda tsaka mai da hoton duk yanda za ka iya gani ga nan ya nuna wani ga shi nan ga shi nan duk za mu iya gaggani duk za ka iya gani gashi nan gashi nan duk za ka iya gani gashi nan yadda zai za ka iya soya a jikinka kamanni gashi nan eh, gashi nan ya gani gashi nan ya ga wannan application din application ne mai amfani yawwa bari mu shiga cikin application din kai tsaye domin nuna muku yadda ake wannan aikin yau ga nan mun shigo cikin wannan application din kamar haka yau ga nan application din ga nan ya nuna da bari ya nuna muku top top ga nan duk irin hoton da kuke so to irin wanda kuke so ku haɗa irin hoton nan kun gani ana haɗa su da irin wa'annan application application din ne kai ma za ka iya haɗa irin wa'annan hoton ga nan trading wanda suke nuna ga nan ga nan waje kuma ga nan home ga nan sticker ga nan about ga nan tell others ga nan red use ga dai wannan application din ka gani yadda ake amfani da shi ga nan yana ina yana nuna maka na login mu dai ba dai login bane bai kawo mu amma dai mu bari mu zaɓi irin wanda za mu yi amfani wani irin wanda za mu yi yau bari mu zaɓi wannan ga nan mun shige shi yau ga nan mun shige shi to daga nan ƙasa ga nan yana nuno mana hotunan da ke kan wayanmu ga yana yana nuno mana hotunan da ke kan wayanmu bari ɗauki wannan hoton yau bari ɗauki wannan hoton mu bari ga yana na ɗauki wannan hoton ga yana nuna mini red I magic fell bari ɗauki wannan gani na ma dai yarmu dai dubai ba za su yi ba yau ba bari ɗauki wannan gani shi zai yi ya ga shi nan na saka na ɗauko hoton yana mana processing ɗin hoton ne bari in jira shi ya gama mana processing ɗin hoton ne yau wato kaga yadda irin yadda ya maida mini hoton kaga irin yadda ya maida mini hoton ka gani ga shi nan ya gyara hoton ya saka mini irin wannan abubuwan masu motsi a kan hoton yanin wajen ya bani ko zan yi rubutu akan hoton gashi nan bari saka sunana a kai ibrahim ya hoto na saka sunana a kai kamar haka yauwa yadda na saka sunana kamar haka a kai kamar yanzu barin canza sunan na kala bari karawa rubutun da na sa sunan na da su girma yauwa ga shi na kara musu girma kamar haka yauwa kaga wannan application din kaga yadda ya gyara mana hoton ya mai da ni kamar ba a wannan wajen ɗauki wannan hoton ba yauwa ɗan uwa inda sai in yi saving ɗin hoton sai yanzu wani danna wani guda uku na sama da sai in yi 7 to dvs yawuwa ga yanar na yi 7 ɗin wajen ga yanar na wajen ya nuna muni downloading ya downloading ɗin shi dai kawai zan yi yawuwa ga shi nan zan yi downloading ɗin shi ga shi nan har ya gama muni downloading ɗin wannan hoton ga a gashi yana min downloading ɗinsa a ne mai ta sama ya saka min downloading ɗinsa gashi wajen zan iya yin share ɗinsa ko in yi editan ko in yi dai wani aikin dai da nake da bukata da wannan hoton yau dan uwa da fatan kaga wani dan karamin aikin namu ba mu san lokacin ne tsawo bari mu tsaye aikin daga nan wajen ɗan wa idan baka yi mana alamar subscribe ba ka danna mana alamar subscribe ka yi mana like a wannan bidiyo ka ga har ya gama yauwa ga shi nan har ya gama yauwa ga nan ma zai mana sai mu yauwa ka ga yadda wannan shi ma ya hotonsa mu yi muka danna to duk hoton da muke so a nan wajen wannan zaɓi na farko ɗin nan top ɗin nan to a nan wajen za mu zaɓa kowanne muke so wannan ma ɗin nan shi ma za mu iya zuwa mu zaɓa ko ne muke so idan muka ɗauko hoto automatic automatic zai mana sa nan shi ma idan muka shigo automatic zai mana irin wanda muke so automatic zai mai damar hoton irin wanda muke so yawwa to da fatan ka fahimci wannan bidiyon ɗan uwa mun gode kallon wannan bidiyon idan muka yi wani alamar subscribe ba ka yi wani alamar subscribe ka yi wani lafa wannan bidiyon mun gode kallon wannan bidiyon